ko walun me yasa aka faɗa haka qala yaqulu qul qa'il maqulu mukawwalun an gane ai kamar me kataba ya katubu kitabatan katibun makatubun ukutub duka wannan larabci zai rore ma kowanne in ka faɗe shi ga mahallin da ake nufi da shi to qur'ani sai ya sarrafu maka kamar tuwon dawa a cikin faranti wannan muna ba da shawara yan uwa ku sani yare ne Allah ya ce alramma ba ni wata aya cikin wata sura kusa nan Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban na'am wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu gaskiya ne inna inna akramakum inda atqakum Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lallai mu ne muka halicce ku min zakarin wa unsa ai zakaran wa unsa maza da mata sannan waje ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sa ku dangi dangi kuma kabila daban-daban Hausawa Yarbawa Inyamurai Fulani Yoruba bare bari katafawa kaje ninzo ga munan yare daban-daban yace lita arafu kawai don ku san juna don ku gane juna wannan balarabe ne wannan bature ne wannan bayarabe ne wannan ba amirke ne wannan kaje ne wannan ba katafe ne dalilin yin yaren daban-daban kenan ba a mu duka inyamurai ba ba mu duka fulani ba ba mu duka hausawa ba ba mu duka kaje ba saboda haka yaren nan mu koye shi kuma akwai ilimin da sai da yaren ake koya wajibin mu wallahi wajibin mu in mun ki kuma ba za mu daina ganin bakin ciki da takaici ba wannan ilimin zan yi magana gashi a kai kamar ilimin haɗa magunguna irin na bature wato medicine kamar ilimin sanin cututtuka irin yadda bature ke bi ya bincike wato a a ini yadda ake a ɗebi jinin mutum ko fitsari ko kashi a gwada a gano ciwon da ike damunsa sannan a tura shi gurin likita kuma a bashi magani kuma ya warke sannan ilimin likitancin kansa muna buƙatar sojiyon wanda zai yanka mutum ya raba biyu ya haɗa ya jona kuma ya haɗa shi kamar yanzu muna da ɗan uwa a nan suleja alhaji kabiru allah ya bashi lafiya kwanaki na zirce shi na gaishe shi ya je na ji an ce ya je an mar tiyata har biyu hanji ya rube a wani guri ya kuje. amma an yanka an cire ciwon kuma an haɗa hanjin ya haɗe to Allah wannan kafirci ne ‘yan uwa mu koyi wannan ilimin mu iya don Allah wannan kafirci ne sannan ɗaya bangaren kuma irin wanda aka min shekara biyu da ta wuce appendix nan ma an yanka an cire ciwon duka an haɗa shi yanzu an ce yana karɓa waya yana komi gashi na je na samu imam namu babban limami a asibiti ciwo ya kandame shi amma gashi Allah ya bashi sauki ya dawo gida to da Allah inda muna da likitocin namu da muna da asibitocin namu za mu je mu aje malam har kwana bakwai ba a gano ciwo ba ba zai yiwu ba ai yau ko gobe ne dole a gano mai matsalar a ɗauki mataki saboda haka muna buƙatar likitoci muna buƙatar lauyoyi ga su barista abdulaziz na allah sa a dace da wasu yara ku je ku yi karatu ku karanta turancin nan ku shiga ku yi law ku shiga soja ku shiga police kai wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jaza al-awfa kuna so ku bani labari turawa ba yan aljanna ne kuna so ku ce ai ba ku gane akwai masu bin qur'ani zalla a cikin turawa bane don ba kwa jin turanci you cannot talk in english language you cannot understand if they are talking you are not hearing what they are saying then you cannot understand you will not you will never know ba za ku taba sani ba saboda haka a je a yi karatu a shiga ɗan sanda saboda a yi mana maganin masu shari ta muwazi, mu ku duba ku gani muna zuwa Suleja wata ran sai ga mu muna mitin da mai anguwa na Qur'ani mai anguwar nan har gaban sarki hugayyan ka da shi kuma sarki ya san shi qur'ani ne me ya fi wannan daɗi zaman sa mai anguwa shi kenan sai zama kafiri kuma yan uwa ba haka bane yanzu haka muna da dagatai na qur'ani muna da sojoji ɗaiɗaiku manya a cikin ƙasar nan masu bin qur'ani to ku da kuka tashi cikin abin ga qur'anin a ciki a kirji a damfare gashi a baki me zai sa ba za ku shiga sojan ba ku shiga ɗan sanda ku shiga SS abin da ake so in ka je Allah ce aikin da ka yi ne za a tumi ka kansa dukanan wa'annan ayyukan in ka ga dama ka gurɓace ka lalace ka zama maciyin hanci ko ka zama mashayi ko ka zama ɗan eh, mazinaci a yanzu wayanda ba su shiga sojan ba ba masu zinar ba mashaya ne ba mashaya wiwun to shiga soja ne yasa suka sha shiga soja yasa su zina shiga soja sa su duwaɗi ba shi ba ne saboda haka ku shiga ku karanta lo in an baka dama ka yi shari'a ka zama ka je ka alƙalin ka je ka yi duran da aka zo da zalunci ka bangare shi ka rushe zalunci ka tabbatar da gaskiya ko an kore ka kai kai nasara amma ba zai yi mu zauna kara zube ba ma komi yanzu misali abin da ke faruwa mutane a ko'ina ba su gane cewa mu ba hukuma ba ne mu ba gwamnati ba ne amma ko jiya wani yana kira na yana gaya mun an hana su wa'azi ya za a yi a zo a taimake mu to muna da wuka da nama ne yan sanda ne mu ko sojoji ko sarakuna ko gwamnoni ba ɗaya ba ne iyaka mun zo we can only talk magana za mu to mu kaddara kai a garin ku kai ne mai anguwa aka zo da wannan shiye-shiyen za ka bari a hana mu kaddara kai ne dagacin garin ku mu kaddara kai dan sanda ne a eriyar ku wani lokaci za a yi wazi a garin sundu na je rogon kai takarda na tara DPO bayanan sai na sami mataimakin DPO da na je ga takarda ga bani sai ce kai ita amma kun mana abin da muke so haka muke so mu rika gani sai ce to sai ke tambayar wani ce ranar asabar din nan ina mota kaza take aka ce ai suna faturar kaza kaza ce a maida ta hanyar sundu kawai a tura ta gurin aikin wa'azin na har gari iwaye kuma maimakon a tura mutum biyar a tura mutum bakwai 'yan sanda su je su kwana a gurin ya ce ga nan ba ta ka ɗauka kuma duk abin da ya faru in ji to kai ba za ka iya wannan ba why saboda kana tsoron su ka ɗauke su kamar gumaka ko kuma ka ɗauke su abokan gaba hukumar nan ta ƙasar nan ba ma gujiya ce ba musulma ba ce da kirista da musulmi da pagan da ba ma guje da kowa duka nata ne duka ɗayanmu ne san makal kowa wanda ya fara zuwa gunta shi take cewa shine ɗanta na kirki saboda haka abin da ba su so kai ma ba ka son sa shi yasa muke bugun kirji muke cewa mu ne muka fi kowa taimakon ta ita hukumar Najeriya ko ta ki ko ta so ko sun yadda ko ba su yadda ba mu? we are fighting crime and corruption muna yakar ta'addanci muna cewa a bari in ji Allah da Qur'ani ya hana kisan kai ya hana shan giya ya hana sata ya hana karya, ya hana cin riba ya hana shan giya ya hana shan wiwi ya hana luwaɗi ya hana cin hanci ya hana rashawa wannan shi ne aikinmu saboda haka mu ke taimakon gwamnatin ƙasar nan ko ta yarda ko bata yarda ba to in kana da uniform ga ƙarfin uniform ga ƙarfin imani do Allah na ƙware ne kai ba za ka yi addinin Allah yake ba saboda haka ya ku musulmi wallahi tallahi ku tashi tsaye abin da za mu tafi mu ban muku ya fi wanda ake fuskanta yanzu yanzu muna ganin mun ci bilis wallahi sake shiri suke waɗannan miyagun bayin ganin za mu ɗauki kowace takarda mu karanta ya ta musu da hankali yanzu ɗan ƙaramin karatu ba shine nasu ba kowanne ya fara karatu sai ya zama dakta yake tsayawa saboda haka ku tashi yara ku yi karatu ko me ka tasa ka kai ƙarshe sannan kuma ku shiga hukuma muka fi su a ilimance muka shiga cikinsa a gwamnatance ana gwamnati da mu nan ne za mu samu sukuni abubuwan da suke mana na cutarwa aƙalla kashi sittin zuwa saba'in cikin ɗari zai kau amma idan ba haka ba to ya dinga firgitar da mu kenan da barazana ba zan manta ba shekara ashirin da biyar muna samun sai da aka shekara uku duk juma'a ta duniya sai an tada motar yan sanda daga sabon gari ta zo ta shiga garin samaru tana jiniya saboda mu yan tashin hankali ne za mu kashe mutane ga 'yan tatsini ga ƙala ƙato shekara uku aka yi ana wannan abun Allah kuma ya hana ba a taɓa samun mu da matsala ba sai ga masu addinin sun zo filin wa'azi suna harba bindiga yan addinin izala suna tada wa'azi ga 'yan sanda a gurin amma suna harba bindiga mu ba mu da ita saboda haka musulmi karatu duka naku ne al'ilmu ya alu wala alaihi kuma qala Allah subhanahu wa ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya yi ka yi rubutu kurum ka kawo mafa'ulin bihin mu yi. Eh. kawo mafa'ulin bihin mu ji ma huwal mafa'ulin bihin huna ikra read what are you going to read me zan karanta yace kai karatu da sunan ubangijinka ai ba ta kai je ka karanta qur'ani kawai ba ya san yayo ka za ka yi ilimi daban-daban ka yi rubutu muna kalubalantar masu cewa kada koyi wani abu ranar ina kan mumbari nake tambayi wani malami na babba nace to da kafin mu zo dai ga halin suke ciki idan an zo cin bashi ya suke rubutawa ko ba su aiki da ayan ne ta cin bashi an ce idza ta tun bidainin faktuku kuma sai da aka aka kada musu take ya ayyuhal ladina amanu idza ta tun bidainin faktubuhu na ce to ayar kuke rubutawa a gurin ita ce alama an ci bashin ko koyaya ko dai ba a rubutawa ne in ba a rubutawa an saba ma Allah in aka rubuta ayar gundarinta ba a yi abin da Allah ya ce ba saboda haka ana bukatar wani yare na tilas a yi rubutu da shi don bayanin abin da aka ci bashi ni Yusuf na dabu samarin zaria na ci bashin dubu hamsin a hannun Ismail Jibril Albani yau ranar kaza ga watan kaza in Allah ya yarda ranar kaza ga watan kaza zan dawo mu da kuɗin sa shedu malam Isma'ila malam Abdulaziz malam Muhammadu guda biyu ake nema in babu a je gidan Isma'ila fito da matar shi a fito da ta wani kana da haka ce ina hajjaji za ta ba da shaida sai ka sake ta za ta ba aikin Allah za ta ba da shaida za ku haɗu da Qur'ani billahi la ilaha illallah saboda haka ne mai kuma fatan alkhairi ina roƙon Allah ya taimake mu kuma yan uwa ina nasiha wa kaina da ku da mu yi haƙuri da juna mu kuma taimaki juna a kowace irin hanya ta taimako yan uwa ku mu cire gilli mu daina hangen wani abu na ido irin bakin ciki ko damuwa da samun wani wani ku sani ɗaukaka daga Allah take samu daga Allah talauci daga Allah duk matakin da kake kai akwai wasu a sama da kai akwai wasu a ƙasa da kai ba kai ne na ƙarshe ba duk inda ka samu kanka kuma nan Allah ya ajiye ka da ubanka da uban uban ubanka da uban uban uban ubanka ba za ku iya tashi daga nan ba nan da Allah ya baka nan za ka tsaya saboda haka ɗan uwa musulmi mu dage mu jajirce mu ji tsoron Allah mu ba alqur'ani ne ma kowa da kowa fatan alkhairi Allah ya mana sanadi dalilin alqur'ani ya mana arzikin cikawa da imani Allah ya mana arzikin shiga aljanna Allah haɗa mu gidan aljanna baki ɗaya kuma jannatin na imi ko firdausi muna fata wanda suka riga mu Allah ya ji kansu marasa lafiyar mu kuma irin su Malam Abdullahi Imam da waɗansu da yawa irin su Alhaji Kabiru mai mai kayan wuta da wasu da yawa a nan da su Alhaji Bello Allah ubangiji ya ba su lafiya su rijiyar zaki Allah ya ba su lafiya irin su Alhassan Lamido Allah ya ba su lafiya da duk sauran waɗanda ban iya tunawa ba Allah ubangiji ya taimaka mana ina fata Allah shi datar da mu kuma kurakuran da muka yi cikin wannan ɗan bayani da muka yi Allah shi yafe mana inda kuma muka faɗa daidai to Allah ya sa a fahimta kuma ya ba mu ikon aiki da shi ina makuwa da kowa ban kwana sai kuma ko da sauran magana a to alhamdulillah malam ai muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi to ina ban kwana ku dinnan da kuka dauki ɗawainiyar wannan aiki ina amfani da wannan damar ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya nuna da gaske kuke yi taimakon Allah kuma na tare da ku ina da labarin komai duk abin da yake gudana kuma kun san dai mun zama fafa lolo ne har yanzu akan wani aikin da ake yi amma dai za mu yunkura bi aunihi tabaraka wa ta'ala insha Allahu muna fata Allah shi datar da mu ya dagar da ku a ci gaba da yi kuma in za a yi ai don Allah kada a don a burge kada a don a burge kada a don a nuna izza kada a yi garari kada a yi don a ce an fi iyawa duk wanda ya wannan ba shi da lada a gurin Allah ka yi tsakaninka da Allah sai Allah ya karba ya baka lada kuma ya ƙara maka daraja kuma ya taimake ka Allah ka taimaka mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to Allah ya saka da alkai malam sai Allah ya hana mu zuwa na Allah to ɗan uwa da abokai wa'inda ko in ce yan uwan mu wa'inda suka al'umma wa'inda suke kallon mu da kuma sauraron mu da wannan ne yana ganin shirin namu zai zo ƙarshe ko in ce ma ya zo ƙarshe gaba <clears throat> mun dai ji irin nasihohi wanda malam ya yi muna akan jajircewa wajen tashi mu tafi neman ilimi malam ya yi muna bayanai masu inganci masu shiga jiki da dukkan wani mai hankali ya ji abubuwan da malam ya faɗa ya san cewa malam ya yi ma dukkan wani matashi allura saboda kalubalen matashi a ce mutum ya kai kamar ni ko kamar wanda ya fi ni ko kamar wanda bai kai ba amma a ce mai ba shi da ilimi ko ce mai jahili kai da jin kalmar jahilci ka san ba kalma ba ne wanda ya dace a siffanta ka don haka a nan malam ya gaya mana wato ya ba mu labarin falalan ilimi kuma ilimin nan ya ce abu ne wanda ya zama wajibi ga dukkan kowa ilimin da ya shafi lahira ilimin da ya shafi duniya kuma ana koya ne domin a ci amfanin shi a wannan duniya tamu wanda zai kasance amfanin ya sa wato ya zama kyakkyawan ƙarshe ranar gobe duba yadda ya kawo mana siffofi ko in ce labari ko kisa irin na annabi Musa da kuma kisa irin na annabi wanda annabi Musa ya tafi wato a matsayin shi na annabin Allah ya ma yi magana da Allah amma ya tashi ya tafi neman ilimi wanda kuma kungiyar da ta kaya a wajen neman da shi. sannan ya ba mu labarin annabi wato bawan Allah nan mai suna Abdu ya zance muku ne wato wanda zan kalle ne dai ma'ana wanda annabi Musa ya dan shi shi nan Musa ya tafi a matsayin shi na mai neman ilimi shi kuma wancan bawan Allah wanda ya hadu da shi ya haɗu da shi a matsayin mai ilimin da ya Musa zai nemi ilimi to mun dai je da ta kaya ko mun ji irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana akan wannan kisa sannan sai magana wanda ya kawo mana nazar Allah kaga a yanzu ma irin tagomashi ko irin alfano ko irin muhimmanci ko irin karamci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to a wannan zamani namu ko in ce a wannan rayuwa ta mu ba mu san wanda za mu iya siffantawa da irin wannan ba mutumin da zai tashi daga bangon duniya zuwa wani bango kaga ko abu ne wanda ba zan iya cewa komai a nan ba kun ji dai yadda ya wato aka samu kifi ko tsakanin shi wannan bawan Allah da kuma mutanen da ya tara a inda ya tara su da yadda kuma ya masu aiki na ilimi wanda wannan aikin kuma suka buƙaci ya basu wato su bashi wani abu amma da ƙarshe ce ga dalilin da yasa ya yi shi wannan abubuwan da malam ya karantar da mu kenan ko ce ya fahimtar da mu ni kaina da wannan wato malam ya tunato mu wasu abubuwa da dama wanda suna da alaka da ilimi idan ka ɗauki tarihi na annabi da wato na annabi adam lokacin da annabi adam ya zo hun mala'iku Allah subhanahu wata'ala yake tambayin mala'iku kaza kaza kaza kaza kaza alhali su masu ilimi akan abu amma daga ƙarshe sai aka tambaya annabi dauda yana ana annabi wato adam sai ya ba su labarin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya tambaye su daga ƙarshe sai ya samu fifiko na ilimi a wajen su su wato su wato suna ganin su a matsayin su na halittu na ubangiji bayi yau kuma ga wani bawa wanda aka yi shi wato sabanin halittar su ya zo ya ba su wani kuma kenan ashe ka duba kuma annabi Muhammad da Allah subhanahu ta'ala ya zo ga baiwa wanda ya masa ga gizoji wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana amma duk da haka a wani waje Allah subhanahu wataala yake gaya wa ma'aikin Allah ka ce wato Allah subhanahu wataala ya kara maka irin. da kuma irin wato irin yanda Allah subhanahu wataala yake ta bai wato yake ta kawo muna irin abun nan da hausa suke cewa wai shagube ko ko kuma in ce yake ta kawo mana misalai hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wato yake tambayar mu yanzu wanda yake da ilimi wanda ya san wani abu da wanda bai sani ba za a iya kira su ko za wato za su iya zama wa daidai ba za su ko kan ce za su zama kai ka san ba za su zama wani waje yake cewa masarar kai ne kal wato kal a'ama wal asami wal sami wal basiri sai ce hal yani masara abu ne wanda ba zai yi dan haka da wannan ne mu muke cewa ya kamata ga dukkan wani yaro ko matashi ko dattijo wanda ya san cewa har yanzu zai iya ɗanɗanawa ya gane zaki ko ya gane ɗaci ko ya gane gishiri ko manda ko na makamancin haka ba abu ne wanda ya cancanta akan kowa da kowa ya tashi ya faɗaɗa ilimin nan shi ta ko ta ko ina ka faɗaɗa domin mu samu tsira duniya da lafiya abinda muka yi shi a nan da kowa ya san cewa shi ne wanda zamu mu dafa da haka ni kaina da wannan ne nake cewa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka kuskure ubangiji ya kama wannan ne zan ce al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu